أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله a yau liman ya yi mana hulba ne akan abin da ya shafi gafala wato rukkanwa liman ya tuna mana cewa mutane da yawa sukan manta cewa Allah ya halice su ne domin su bauta masa idan suka zo a rayuwarsu da nuriya sai su rakkanu da wasu abubuwan daban-daban alhalin kuma ubangiji subhanahu ta'ala ya riga ya bayyana mana dalilan da suke sawa mutane suke rakkana da farko daga cikin wani dalilai shine son duniya hubbun duniya wato son duniya idan mutum ya kai san duniya duk abin da gani shi kake so kai dai kake sha'awa to sai ka rabkana daga barin Allah lokacin sarki Allah ya faɗa ayoyi da misalai da yawa a Qur'ani akan irin wa'annan da haka liman wato ya nuna daga cikin wato abubuwan da suke sa mutum ya zama ya rabkana wato rashin tuna Allah saboda duk lokacin da zaka yi abu in har zaka tuna me hukuncin Allah akan wannan abu to Allah in Allah da zai nuna maka wanne ne daidai wanne ne kuma ba daidai ba Allah ya ce innal ladzina taqaw idza masahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa mubsirun haqiqa wa'inda suke ji tsoron Allah idan wata runduna ta shaidan ta taba su tana so ta saka su karkace to sai su zauna su yi tunani ko kuma su tuna cewa kai wannan abu da muke yi Allah ba bai ce ai ba ko kuma ba haka fa Allah ya ce ai ba wallahi kawai sai kaga Allah ya da musu da basirar su sun dawo kan daidai Allah ka samu dace ba shi ka ita zuciya ko shi tana bubbugawa dama da hagu amma in dai mutum yana kokarin ko shi yana kaɗauce zuwa gare dai. to Allah ubangiji zai taimake shi daga cikin abin da ke sa mutum ya rafkana akwai karyata manzanni kamar yadda Allah ya faɗa a cikin tarihin kamar annabi Nuhu lokacin da suka daɗe shekara da shekaru suna karyata shi yana kiransu zuwa gaskiya suna karyata shi Allah ya ce na minhum fa'aghraqnahum fil yammi Allah ce sai muka fushi da su muka nutsar da su a cikin ruwa me yasa saboda sun karyata mu kuma sun kasance masu rafkanuwa daga barin tuna ayoyin Allah Allah karfa mana asiri kuma daga cikin dalilin da suke sa rafkanuwa akwai karyata wato cewar mutum ma in aka gaya mishi ga abubuwan fa da zai faru idan ka mutu mala'iku za su tambaye ka a kabari akwai matsar kabari akwai azaba akwai rayuwa ta barzahu kuma sannan idan ka tashi ran tashi kiyama ga kuma ina sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce a ranar idan suka zo suka ga wannan za su gani da haka liman sai mana bayani akan me zai mana maganin irin wannan na farko yawaita karatun qur'ani don qur'ani umarni ne da hannu in kana karatu kana aiki da shi zaka tsira yawaita azumi musamman a sha'aban manzo ce mutane suna rafkanuwa daga azumtar sha'aban to kai in kana yi Allah zai hana ka daga rafkanuwa yawaita tashin yin sallan dare komai kankantar sa manzo ce wanda ya tashi yin dare yayi sallah kuma da aya guda goma kurin ya karanta aya goma kawai a cikin sallarsa ba za a rubuta shi cikin gafalallu ba sannan kuma wato yawaita zama gurin majalisar ilimi waje na ilimi da ake tattaunawa game da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam domin wannan mazauna ce ta mala'iku amma in ka bar shi ka je ka shiga cikin mazauna ta masu wasa da kaɗe-kaɗe to ka zauna a mazauna wato ta shaidanu sannan kuma wato yawaita tuna mutuwa saboda ita mutuwa babbar wa'azi ce wadda ba ta magana kuma kasancewa mai hankali shine wanda ya alkai su man dana nafsu wa amina bi ma ba'dal wanda ya sa kansa ya bi addini saboda yi aiki da abin da zai zo bayan mutuwarsa saboda ya san mutuwan nan da akwai abin da yake zai zo bayan ta kawai a ce mutum ma ya mutu bai da ba ai ya isa kasancewa akwai wani abu bayan wannan ba za a bar ka sa kai ba to wannan yana haka, hana ka wato rafkanuwa kuma kai wa kanka hisabi da kanka ka duba gani abin da na yi daidai ne to ka ɗora kai wanda ba daidai ne ba ka zargi kanka kai kuka ka haɗa ka istighfari ka tuba yawaita tuba yana hana rafkanuwa Allah ya samu dace